in dai baka da kuɗi wallahi ka ga ka ga maganinsa Rita Juma da ke magana lokacin da wata kungiyar jin kai Khadija Entertainment ta kai kayan tallafi ɗakin yaran ta ce yana da kyau dun masu ɗan sukuni su rika ziyartar asibitoci don ganin abin da za su iya tabukawa. Wannan ma ƙoƙarin na yiwuwa ne daidai gwargwado a asibitocin gwamnati da talakawa ke iya zuwa jinya. Sai dai muna iyakan ƙoƙarinmu sai mu ba su shawara a kan a samu a nema. Sai ka ga wani lokaci ma da shike ba kudi din. Sai ka ga wani har mutuwa yana kai saboda ba magani ba abin da mu za mu iya yi ba. dan magani da an dan samu an siya bare kai su ba wani sun har yana kai ga mutuwa kar a manta ba a dan zo ana dan lekawa ana taimaka ma wanda ba su da hannu wanda za su iya taimaka ma kansu. Mun ci karo da wani magidanci mai suna Alhassan Abdullahi da ya kawo matarsa don a yi mata aikin tiyatar gaggawa, amma rashin kuɗi ya sa shi rikicewa a harabar asibitin. Bil ɗin nawa ka baka? An bani dubu hamsin da biyar da maganin naira dubu ashirin. Ina dai so maganin na dubu goma ko na na rage. Amma sauran kuɗin ba. Wallahi ko naira goma yake da shi yanzu haka a jikina. Hajiya Adamu mai agogo da ta kawo tallafin ta ce ba sai mai hannu da shuni kaɗai zai iya taimakawa ba. <laughs> To lallai akwai wani karin magana ai da ake faɗi cewa ka gayyaci mai zuciya biki ba mai kuɗi ba. Ai abin zuciya ne ba kuɗi ba ne. Idan kana da zuciyan yi to tabbas na san za ka iya yi tunda abin da muke ai bai kai miliyoyin kuɗi ba abu ne wanda kai kana kashe su a kullum fiye da haka ma kana kashe su to a yayin da ka ɗauka ka ba wani fa ka taimake shi kuma a maimakon ma ka kashe su a ta ɓangaren da ma ba su da fa'ida gara ka zo ka yi mai fa'idan da za ka samu lada yana kan hanyar fita daga asibitin mai gadi suleiman abdullahi ya sanar da ni wani bawan allah da wasu abokansa suka kawo amma suka faki ido suka gudu ya riga mu gidan gaskiya bayan 'yan makonni dokto na kokari a kan shi ya ce masu je su karbi kati su kawo saboda a rubuta mai magani kamin a sani ba wanda ya san ina suka yi sun yi tafiyarsu wannan mara lafiya da ya rasu rashin samun kulawa ne na magani daga rashin biya ya ja ko kuma dai tsananin cuta ne gaskiya kwanan shi ne dai ban Allah nan ya kare amma ba wani asusu da ake ajiye wasu kuɗi da ake kula da irin waɗannan mutane to ka san wani abu ya shafi manya mu ba za mu iya sani cewa akwai wannan ko kuma babu wannan ba kai kuma kana ganin tunda mai gadi ne kai ba babba bane ka san abun mataki mataki ne Daga za su tashi za su yi mitin ba su kira ni su ce malam suleiman ka zo muna da mitin nasu ne wannan na izigiti. hakika mutane na zuwa asibiti kullum tamkar yadda suke shiga kasuwa don sai da lafiya ake iya motsi da ya fi laɓewa nasiru da hikaya amurka ke magana daga abuja najeriya